الله فاستكبروا بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتن بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkanin godiya sun tabbata ga Allah da rubu sarki ya zo da tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nufa cewa za mu sake haɗuwa wannan guri ta da barka na gidan amsar domin ci gaba da tafsir alƙur'ani mai girma bayan Allah ya nufi mu da kammala suratul Yusuf kasancewar abin sauran kwanaki guda hudu sun ke ganin da muka ɗauki tafsirar sura insha Allah ta'ala za mu iya kammala ta kafin rana da za mu fi ashirin da biyar ga wannan wata insha Allah ta'ala na fata wani da Allah ce mai kyau kamar da kuka ji a karanta za mu karatu ne insha Allah ta'ala cikin suratul hujurat suratul al-hujurat wannan sura ta sauka ne a Madina kuma ta sauka ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ayoyin wannan sura goma sha takwas ne kacal a sura babba ce don tana ɗauke da hukunce-hukunce da na duba da ta shafi rayuwar musulmi ba ke da insha Allah ta'ala a cikin wannan sura za mu tattauna ladabi tare da Allah ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala cikin wannan surar za ka tattauna irin kaushin kalin mutanen kauye da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin kaushin kalin su da yadda suke rashin ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan surar za mu karanta insha Allah ta'ala dokar yana da labarai wani irin ya labari da za ka yada wani irin ya labari da bai halatta da yada addinin musulunci ya magana kan na musamman cikin suratul fitawa insha Allah ta'ala za ka karanta cikin wannan sura rabakan dama tsakanin mubarai idan suka samu damuwa da juna har ya kai su gabara ya ake raba insha Allah ta'ala a cikin wannan sura za mu karanta waɗansu na duba ya kamata musulmi ya sifatu da su na rashin iskire da ɗan uwansa na rashin cin naman ɗan uwansa na rashin kiran ɗan uwansa mummunan suna na rashin mummunan zato na rashin eh, ainihin tajassus ka iya cewa sa'idawa da dai makamanta irin wannan ɗabi'u da halayen munana wanda da musulunci yake kyama. in sha Allah ta'ala a cikin wannan sura za ka tattauna tushen halittar ɗan adam kuma ne ne wani mizani ne mutum yake samun ɗaukaka a wurin Allah su wa ta shin da dukiya ne a'a da launi ne a'a da kyawu ne a'a da ilimi ne ko da tsoron Allah ne za mu zo mu karanta insha Allah karshe za mu karanta menene musulunci menene imani menene bambanci tsakanin musulunci الإيمان وإن نزول التوبيس نو نزول التلام إن شاء الله تعالى وإن شاء الله عبد في سنكي وإن شاء الله أنا أقول بسنكي يا أولي وإن نزول الرباين بسم الله الرحمن الرحيم إيكي توا يا أيها الذين يا أيها الذين يا أبو عدم كيديما يا وانتي لا تزيل ولا يكلم suwa a kira wannan shi ne dalilin cewar ma surar ta sauka ne a madina yawancin sururin maka za ka yi ta ce ya ayyu hannas ya ayyu su da yake musulmin karami kafin kafiran sun fi yawa amma cikin garin madina yawancin za ka ji ya ayyu dina ya ayyu dina kuma kira irin wannan a cikin wannan sura a yi kira ya ayyuhan ladina amanu ko ya ayyuhan nas muna da kira daidai har guda biyar ya yi hallabi na amanu za ta kwafi mun bai da daidai da wasu baya ya yi hallabi na amanu za ta rufa'au a suwa ta fifau a sautin da biyu ya yi hallabi na amanu ni ja a kun fasa kun bi nazarin ta tabayyar uku ya yi hallabi na amanu na ya tsakar kaunin min kaunin a sa an yi kuno kaiwa min hudu karshe يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا kenan muna da nida'a kiraye-kiraye ne Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa guda biyar cikin wannan sura. Abdullah bin Mas'ud da wajen ba ba yana cewa a duk lokacin da kaji Allah ya kira musamman kuma ga إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعبوا سمعك فإنه إما خير يأمر به وإما شر ينهى عنه. لكن أن هنا كلا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كسبوا لك الجو. فإن يولي وأن خير أكل ومدشي ونشرب دعيك هذه أكل. فأنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أبو عند كلمة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقول الجماعة. وشكرا لكم الله يبارك kan mutum ya rigima ya shiga gaban Allah kan mutum ya rigima ya shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan ai la tataqaddamu amamahuma bi qawlin aw fi'l kada wani musulmi ya kuskura ya gabatar da wani ra'ayinsa gabanin ra'ayin Allah ko kuma faɗin Allah ko kuma gabanin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi musulmi qawluhu qawlullah وقوله قول رسول الله فتن فكون شيء فلك على فتن فشين فلن من ذا الله صلى الله عليه وسلم رأيوا المسلمين بسوانا هالكين قلابي الوحي القرآني والوحي السني وأنه فشين من أهل ريك الجرى من أهل ريك ولا يحل له أن يقول قولا أو ولا ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه بهذا كشيء مسلمي با لأي وجه دون هو har sai ya san على hukuncin Allah a cikin saboda haka ba sai ka gama aiki ba ka ci to ne Allah yake a cikin wannan aiki idan kai wannan kan shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ka gode ta wata magana ba sannan ka ci to dai ba za a san ne cewa ka ba idan mutum wannan ya shige gaban wajen Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ayar malaman tauhidi da suka dogara suke fada da bidiyoyin duniya ba gida duk mutumin da ya gabatar da wani ra'ayinsa ko kuma ya shigo da wata ibada Allah bai ce ya yi ba ya fara yin ya shige gaban Allah har Ya yi subhanahu wa faɗi mun أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ku الله tsoron Allah. إن الله سميع عليم أي إن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم ونياتكم فليش أنا أمر وتسعي من سؤال هذا المغنى لكن المغنى لتسعى قوة وآية بسنة فألا أمر وتسعي كياتي كما ذكر مكاربه عليم بأحوالكم وأعمالكم بأيو كاربكي Allah da ta sarki yana da su idan kai wani aiki ka shige gaban Allah subhanahu wa ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam Allah yana sani kuma zai kama ka shi na sai Allah yake mai يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نمو نمو نعم، نعم، نعم، يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتكم kada ku daga a bisa muryar bazan Allah sallallahu alaihi wanda shi ne da tare da manzara sallallahu alaihi wannan ayat ta sauka ne akan fiye mutane guda biyu bayan bazan Allah sallallahu alaihi su da suwa su wane ne fiye mutane bayan manzan Allah saurara su ko karga fiye mutane ba ka amma ba a nan gudun laifi su kuma bai hana su zanto fiye mutane ba hadisi ya inganta cikin sayar bukari cewa wannan ayar nazarat fil khayyirai ba da wasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan mutane guda biyu fiye mutane bayan mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa duk salahar mutum duk kirkin mutum duk tsoron Allah mutum wata rana zai ƙetare dokar Allah saboda haka duk da mutum mai tsoron Allah ne ya zama mala'ika shi ba zai kuskure ba yanzu ya kuskure a bayar da shi riba ban abu a wani ma muna da tun kaza kaza to da mu kaza kuma kai hana su mutane kirki ba kuma ko me za ka yi abin da ba kai saka kama ba su hadisi ya inganta cikin sahih bukhari cewar wata rana waɗansu jama'a daga kabilar banu jami sun musulunta sun suka tafi daga ƙauye zuwa cikin garin madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kawo su gare shi suna son ya nada musu shugaba liman sai da zakarin shugabanci a musulunci yana da matuƙar muhimmanci sai suka gabato wurin mazan Allah sallallahu alaihi yana sauraron su to a cikin su akwai abubakar akwai umar tare da manzon Allah sallallahu alaihi akwai abubakar akwai umar sun gama magana su ba kida abin da ya kawo su manzon Allah bai ba ya yi magana ba bai ce ku bani shawara ba kawai sun kira bashi shawara a ga ba wani laifi ka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa tukunna kafin kai kai mu'amala in yadda kai shawara da kuma ka baya. sai abubuwan da ba da zama an kai kuɗi baki sai ya nuna wani mutum cikin mutanen da suka zo sunansa alfaqa ibn Su sunan mutanen kauye ke alfaqa ibn ma'raj sunan mutumin ke sai abokan ya ce ku naɗa alfaqa ibn ma'arar ya zanto shugaban su ne ba su manzo Allah bai magana shi ma sai da Umar sai ce a ni ba na gani ya dace ko na da mutumin da ake kiransa al-Aqra ibn Hajj kuje sunan mutanen kawai القعقاع ابن معبد الأقرع ابن حارس شو الأقرع ابن حارس ده شيء عندي تبشر هو شيء من المدينة يتردد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في القاعدة 几乎就是二十多岁，你去，你那些人，你全部都安了，开着车看，你看什么？你看那长长的，我都说说话给你吧，我那个口说不出来的，有一点，就是，因为那个家有五万块钱，我这一万五万，百分之二十，我这绝对有损失的，希望大家少说两句，希望大家。 أو أملك لك من الله شيئا أن نزع رحمة من قلبك to me na mallaka maka maka wurin Allah idan ya rahama da tausayi cikin zuciyarka kenan ka sumbaci ko matan danka ko jikarka wannan alama ce ta rahama ko sai an kai ka ba sai ba sai ya biyu wannan son wannan ka gyara yara kanana kamar abin kuma sanar da za ka iya shigar musu da tarbiyya idan kullum zan zare ido ne da kula da sauran su aka da wannan shi ne zai kai musu gaci sakon ba wanda zai maka illa ya kai kanka to a baka da sun je kawai jama'a ma hannu sai ce a naɗa wannan mutumin al'akara ibn hajj kawai da kafa bai zama ba daga nan sai abubakar ya ce ma a wata illa kai lafi sai kullum cikin saba abin da wani ɗan da kawai a yi sai kan kawo sabanin sa kana son ka saba mun kawai shi kuma sai zama da shi a kana da ra'ayin ka ina da ra'ayi ba so mu saba maka ba to suna cikin wannan magana ba duka mun zara sallallahu alaihi wasallam yana nan ya ya duka yana ci har ma sai da muryoyin su suka dauko a bisa muryar masu Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah ya saukar da wannan aya yana ladabtar da su yana ladabtar da mu sauran musulmai baki daya ومن قاعدة أن مجمع المنقص العبرة عموم اللفظ لا بخصوص الصدق أنا العكري إذا كبي هو اللفظ بقى العكري بأني إنسان لدينا أكثر حال تبدأ اللفظ لنا سوى لا ترفعوا أصواتكم كذا كنا نقول له يقوى كذا أنت أنا لكم هو وقر بعمر مين لذاتي لا ترفع أصواتكما فوق صوت النبي amma a nan su suka yi laifi amma kuma koyarsuwa da umarnin baki daya ya shafi kowa da kowa ya yi wani zina aman ya ku wanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sawti sauti nabi kada ku daga muryoyin ku da samu ne da mutum sallallahu alaihi wasallam idan kuna magana shi sai wa ta inganta cikin sahih bukhari cewa tun lokacin da wannan ayar ta sauka sai na umar ibn khattab radiyallahu anhu idan ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana da shi in yayi magana da manzo Allah sai manzo Allah ya tambaye shi me kake haka ibn zubair ya rawaito cewa zai iya daga muryarsa ya saukar da muryar baki bayan ma sai da ba za ta iya ji ba ما كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه سياسة بيش بكتيري سنية من كمسا لكن بل نهابا طول الله بقوة طول الصحابة ومعلمة الله صلى الله عليه وسلم wannan aya لا توقع a lokacin akwai wani mutum ثابت sa قيس ibn Qais ibn Shabbas صلى الله عليه وسلم shi kuma ɗabi'arsa idan mai ƙatuwar muryar nan yana magana da ke a gaban sa, amma wanda yake wuce da shi yana ba magana kamar yana ba tsawa an akwai mutane haka to sai ya zaci shi sahabi da ya an zo da wannan aya sai ya zaci da shi da shi ake kuma da shi ake ba ya yi zaman sa gidansa wajen mota guda baya yana kuka yana cewa ayyukansa sun lalace shi ya zama dan wuta saboda kashin aya na cewa an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wajen kada dukkan ayyukan su lalace ba ku farfa san ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shi a majalisa bai gan shi ba ya tabbi sa ba ina wani zaka ci a manzo Allah ba sani ba tunda aka saukar da wancan ayar an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya zama sa gidan sai ji da shi ake sai shi na da kafin bayani ya zo Allah ya ce mashi dan mutane yana da yana ta kuka tun lokacin lura da mutane ba kasa kan Mu saukar da aya gashi muna karatun usulul qur'ani usulul mu muna jin garau ba ba ba wata da ba ina da wa inna ilaihi raji'un aya dai aka saukar ya samu damuwa imani ya rasa cikin yana gani da shi aiki shi ya mutu ya lalace ya zama ɗan wuta

shedan aljanna kaga wannan zama ya ya masa amfani ko shedan aljanna da bai zo na ba da za a samu da na ba راوي حديث أنس بن مالك كتيرا فكنا نراه ونعيش معه ونعلم أنه من أهل الجنة كل من أجل يجيب توسع فكان من تبدو شوى لنا الجنة أنا كان ba ka yi kamata wani musulmi ya zama kada ya ce ba mu kan Allah sallallahu alaihi idan babu Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sa tsakanin menene sallallahu alaihi wasallam hadisi ana karanta wal marjan sai karanta ana ana karanta riyadus salihin sai karanta duk inda aka je ake fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka shi saura a lokacin da muka zauna madina akwai wani babban malami mai wa'azi mai tafsirin alkur'ani mai girma amma cikin rauba kusa rauba ne ga rauba bai na mimbari wa bai da rauba sun da siyasar ga rauba kuma ga gidan manzara sallallahu alaihi wasallam ke to duk malamin da yake da kujerar wa'azi a cikin harami yana da العقلية السالمة للسموش بالسرس أقول أبو بكر الجزائي من من هذا المصري أما شيء لا هو شكرا جدا لكن شاء فيسبوك على نيمة الدعاء الأبواء ياو يا ياو تشكرا كي يبقى هو عشرة دولة أبدا كوزي هو أنا أقول إكتر أكيد شو هذا الشيء كم تجي لنا سوي كم هذا في الدرس تسفي فهذه الرسالة أنا أقول لك أنا فاشل لسه كذا هي لكن أيها الصالحين da da tafasa sun ba su duniya ba da hajji muslim kari a kan hada masallacin masu wakarta da hajji muslim ta tuna da to ya yau ya taɓa karanta littafin su a rabu da turanci da fasaha duk malamin da yake da kujera a haramin a wannan lokacin da speak yake magana amma wani shi babban shi ne malami da ake karanta shek umar sallata shek umar sallata mutum da nigeria ne kaga aiki ne ne ko ilimi yana da musu dan ka ibiriya ne ba kula ka kana jin sulla ta ka san kula ne amma yana da kujera a cikin roba inda yake da shi to ba ai shi ne ba da shi ka saboda saboda ga sa ga wajen karatun sa, ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne iya karshen da shi gari yake da Allah ya ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض إذا كما كنا كان على من صلى الله عليه وسلم كم كنت مليونين كم كنت مكدا آه، مريا بابا أن تحبط كما يقول كيوا كنا مكدا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أولا كلا تلك أيضا يعني صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنت مريا كان مريا صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya fushi da kai Allah zai fushi da fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya fushi da kai manzo Allah ya fushi da kai ai ka ka ka ka ga mai yawa duka ayyuka sai su lalace na إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله lallai waɗanda suke sassauta muryoyinsu a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta ɗagawa su ne zuwa abubakar da awa haka malamin suka ce abubakar da za'iri rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala a cikin tafsirin sa aisaru tafasi, yana da mujallali biyar akwai mujallali biyu yake cewa innal ladina yaqudduna aswatakum 'inda rasulillah wa'anda suke sassauta muryoyin su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tuba duk lokacin da aka yi musu wani suna Abubakar dawa sai Allah ya ba musu yace ulai wadancan alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa sune wadanda Allah ya yalwata zakata su domin karban tsoron Allah sune mutanen da aka cika musu zuciyata da tsoron Allah wannan ya bude daga Allah subhanahu wa kuma yawanci a cikin littattafan musulunci duk inda kaji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi sai ana faɗin mutum biyu tare da shi su da abubakar da hawa idan ka ce an ce dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka ji wa abubakar wa hawa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر صعد wa الله wa الله عليه وسلم وابو a wasu نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم wa بكر هما وزيراك اللذان هما هما بفضائل الأعمال المستبقات. نقول أجل أخير كبك تكون سوجي لنا في الجيش. سوجي صلى الله عليه وسلم أما تي لكم مغفرة على أداء والتوصل هذا ما أقول لكم ولا أي sai shi a yi yana gani irin wannan ayar sai ce a wanda zama ya iska ne ya yi haka ke cewa to kafin ba ka yi nisa za ka ce zafin ba ku Allah ya zama da musu da ya fi ta ba ma mala'iku ba ne mu ba a suna da mala'iku ba mutum cewa su mala'iku ne ba su suke lafin ba ku Allah ya da gafarta musu suna da gafara da wanda ya yi Allah ba a jiru ma'awi da lada mai girma kusan lada mai girma mene ne rana mai girma aljanna a cikin alkur'ani mai girma da inda kaji an ce ajrun azim ajrun kabir ana nufin ne aljanna ala an tabbatar musu an labarta musu an tabbatar musu da aljanna Na sai Allah ya ce إن الذين ينادونك من وراء التوراة an zuwa da bayani kan waɗansu ƙauyawan larabawa. Allah ce Lallai waɗansu mutanen da suke kiran ka bayan ɗakunan matanka. A kasar mu ya asali yawanci su wasu da wani ta inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aya ta sauka ne akan waɗansu mutane wasu kabila da asad mutanen ƙauye kabilar banu daga ƙauye su ma suna da bukata sun taho daga ƙauye su zo cikin shigo cikin bukatar su kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan gaida to manzara zama sallar yana lokacin kai kula jama'a shi na kai kula a kai lula ainihin kai lula kafin kai lula ta suna wacce za ta kwanta da yi kuma a wa kanada an gari ko za ka kwanta ka muri ka. da amma wasu ka kwanta da niyya idan mutum ya kwanta kawai ne nisha da ya tashi ba zai samu komai ba sai ka kwanta da niyyar kai gula a yi hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kainu fa inna shayatina la takri ku yi kai gula ni bancin rana domin su shaytan ba sa tabbaci kuma abin da ya sa aka ce kai bacci domin lokacin da shaytan suke zuwa su mata da bayan Allah idan duk wata kai bacci ta kubuta da shi da sharri kafin zuwa kafin zuwa lokacin da rana take daidai da sanda kafin ta karkata to wannan lokacin shekaru suna fasuwa kamar da suke fasuwa dab da makaraba har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yara kanana kada ku ba su fita kafin makaraba domin shekaru suna fasuwa a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Kai kailula bayan azhar wannan sahabbai suka rama ne bayan azhar ba fa da ranar juma'a ranar da wani kai kailula duk mutumin da bai yi ta ba kafin azhar musamman ranar juma'a da yake so mutum ya wata zuwa juma'a to wanda ba su yi ba bayan juma'a suka rama shi sa wani suke cewa bayan azhar manzara Allah ta bayan wasallam cikin kirula kuma lokacin kirula ɗan bayan fitowa ɗan kuma mutane kuma suna neman sa akwai wasu matsalolin addini sai da sakura sai ya nuna kirula sa to su ya nan kawai su suka shi cikin kirula suka ce suna son gari manzo Allah da ka ce manzo Allah yana barci barci kana shugaban kasa shugaban mutane wani barci za ka yi shi ne dama manzara sallar sallar yana da ɗakunan matarsa a ga ɗakin aisha kuma a jere suke ga ɗakin aisha ga ɗakin khadija ga ɗakin sauda ga ɗakin wacce ga ɗakin wacce a jere suke haka da su zaton su dole manzan ana sallar sallar ya kasance cikin ɗayan ɗakunan na baki ɗaya an jera su sun kai goma sha sai su zo gaban ɗakin aisha su fara kira يا محمد اخرج إلينا فإن منحنا زين وذمنا شيء يا محمد اكتبنا لذلك مو يفهم الجيد زلجمه لذنبه شريك أنا ما مصر أيضا أو شيء فيها تبقى شريعة يدينا ويا تبقى يا من ضرب الله صلى الله عليه وسلم أيوة، أنا لله أي وأن أنا نكره شكري أجي يبوا بعد القصة لما تجيبه على نبع سيسي كبع يا محمد افرد إلينا فإن من حدا زين وزمنا خير أما تجيبوا كل سيسي كبع حتى حرفي الزكاة فهذه الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان حجرات من الأقوال شنا ليس إن الذين ينادونك من وراء الحجرات للي وحدة كفالة ما كذا فايا تابونا ما تنكر أكثرهم يوجد لا يعقلون ما تدعقل تجير كده هذا الجلال الله الله بيجي كلهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون كده أشكل صعب ما تنقل كما تنقل جيابه ومن الأعراض من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوجب قربات عند الله وصلوات الرسول بس قالوا لا نعقل ولكن أكثرهم لا يعقلون in ba rashin hankali ba na za Allah ma za ka shi ko ka ɗan haka ka ce malam wani amma ka zo gaggau haka ya Muhammad a yau bai yi ba wannan ya yi ko Allah ma ya shi haka ka yi cece cikin Buhari ba ka da akwai ya Muhammad dukkan Buhari ba ya ba amma akwai ya kusa. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أقول يا عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك وساعدك ها ومطهرك أمام الذين كفروا أقول يا شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أقول يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة duk an gaba hannun da aka kaza ka ji ana cewa ya ya ya ya a wata wula mai ya muhammad Allah ma ya haka ya masu Allah ka kama zama zai ka ce ya rasu ba ya habib Allah ya nabi Allah amma ya muhammad ka tafi alƙur'ani guri biyar a kan sunan manzon Allah sunan ma ba Allah subhanahu wa ta'ala bai mai kira sunan Maryam وانا ما قلت في سنة أنه مزاكي تريد له سنة أنه في إنسايا كي تجد سبب أشياء وعاجة كيوا أما أنه محمد آخي سوكر ما تريد سنة سنة صغير جبرا كيوا وما محمد إلا رسول من خلق من قبله الرسل أثر مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سورة قادرة قادرة قادرة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي سورة أحدى بالكيرة محمد رسول الله سورة الفتح ممكن والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سورة محمد له بكرة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نبي أشيك يا لك يا لك يا لك يا لك محمد بابو يا محمد سألت ولو أنه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم التي ولو أنهم صبروا waɗannan ƙauyawan larabawa daga wani anas yayin da suka shigo cikin garin madina suka targa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kayyula da sun yi hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala bacin sa ya fito da kana khairar lahu da ya ta alkhairi gare su ha wallahu ghafurun rahim Allah da yawan gafara ne mai yawan kai da kuka tantance wannan وهذا شيء بس الكتابك على الأعلام والتمس والله بقول رحيم بس وانا اللي بدي بدي اعلم بيوم ما بقى اني قلت يا دام الطمس تبدا فيي تسالج فيي نعم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا يا أخوة أنكم إيمان إن جاءكم فاسق بنبأ إذا ولم تكن فاسقين mai sabon Allah ko mai kariya ya zo muku da wani labari mai girma wata bayyana wani ne bayani kan kuya ku tabbatar da ingancin labari kafin ku fara yada a riwayar hamza a kira hamza ba ta tabbatu ku tabbatar da ingancin labari min asabti wal ghaibul bayan tabaddala zai ma shafi wannan ya zama ka cewa abin da ya shafi bidiya addinin musulunci ya bashi muhimmanci midiya na da tushe cikin addinin musulunci ya hada labarai fannin ya hada labarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da shi sosai a lamarinsa kuma yana da muhimmanci kuma duk al'ummar da suka bar shi to sun shiga uku kamar yadda muke ciki ai 70% na midiya a kasar da ba a da musulunci in kana magana kamfanoni na ainihin wato abin da wasu labarai da kawai kuma wasu labarai duka ba nan musulmi mana da mawura ne ba amma wannan jarida eh? eh to eh wannan jarida sarko ba ba jarida ne kawai media ba media an ta ta kuwa da yawa kana magana television kana magana radio ah, kana magana internet kana magana abubuwa da yawa ah, ba ma ciki kuma yana da tushe cikin addinin masu dan ya ga maka kaka ya da ba har sai ka tabbatar da inganci a cikin suratul ba don ma Allah yana bayani akan mutane ba da yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi idan wani lamari ya zo gare su wani labari ya zo gare su ba da yanka sawa'un da kwanciyar hankali ne da tayar hankali ne ɗaukin ziyara komai game da bidiya Allah ya ce wani wa dubu gidan rasuli idan kuwa za su bai da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minkum ko kuma su bai da su da minister of information ulul amri minkum malaman tare da alimahu da zai yasta da tuna da sun tace labarin kafin su ya labari a koda da ya hada akwai da baya ga musulmi yawan zan za ta shiga facebook wani abu kawai za ta wani mutum ya tuzo ya burge ta wani labari ne ba wani sun shi ya burge ka kawai daga dana shiya shiya ta wasu ke da ke da labarin ne mutu ba sai ke shiya ne haka ne musulunci bai zai da zama. wani labarin karya ne wani ya tuzo maka ya tuni maka su kana wa shi ma wani yana ba, kamar ka ce kuma duk ya ma da shirya ba kuma ya taba da masana kan so nawa ake cewa wani ya rasu kuma bai rasu haka kawai sai a yaɗa cewa ya rasu kuma yana da da su يا أيها الذين آمنوا يا أخوة لكم كإيمان إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين إذا كنتم فاسقين بكريا يزور الأبائي babba ku tabbatar da ingancin labarin kafin ya haɗawa me yasa a tusibu qawmin bi jahal domin kada ku shiga gonar waɗansu mutane bisa jahilci kuje ku cutar da waɗansu mutane ba ku sani ba a fa tusbihu ala man fa'altu zalimin idan ba da bani ya tabayyana cewa ba gaskiya bane sai ku dakula shi zan yatsa kuna da da na sani kuna da dama wannan ayat ta sauka ne akan wani sahabi da ake kiransa al-walid ibn Uqba وليس هذه السنة الوليد ابن عقبة الوليد ابن عقبة تكون كأوليدي تكون كمكة شوفوا ما لك كبيرة بنو مصطلق فأما يكون هذا الكولي هذا هو يأتاري على دم الله صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا أكي ما يتيهم سريكا وزكا شي وزن الوليد من نوفا sai manzo Allah ta za a ya tura shi zuwa ƙauyen sa ya je karanto zakan gari shi kuma kafin ya bar ya baro ƙauyen sa yana da damuwa da mutanen sa suna faɗa da mutanen sa to bai nuna abin Allah sallallahu alaihi suna faɗa da mutanen sa wannan umarni da na manzo Allah ta shi kaje ka kora zakan da sa sai ta shi shi kuma kafin ya isa labarin ya isa ga mutanen sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo da bako ya zo ya karbi zakka kafin ya zo har sun tattara da kasu da baya suka mutar basa sai suka hange shi daga nesa sai suka yi ruruwa domin suna ganin bako manzon Allah za su girma shi wannan abin da yake tsakanin da su a al'ada sun manta shi su sun mutu tarbansa shi kuma daga nesa ne ga mutane sun yi turuwa suna zuwa ah, nan wanda Allah ba za shi ba ba iya when sai na bani musfala suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, manzo Allah mun samu labari ka ji da masu yin da ka ji da kuma ma muna to sai kuma ba mu ba baya ya zo kawai sai manzo Allah faru to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kariya yake ma wannan mutane su tare da musulunci to nan dan ma bai fata tabbatarwa ba sai tura Salih ibn Walid a tarce ya biyo ta hanya a koyi ya shigo cikin garin daga yanayin da suke tsakanin magaraba da shashin ana kiran sama kuma suna yin sallah idan har ana kiran sallah suna yin sallah to wannan mutanen musulmi da musulmi da ba Khalid bin Walid ya ce ya tabbata ya ji kiran sallah kuma ya tabbata cewa ai sallah magaraba ai sallah isha sai da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon ka ne kariya amma mutanen da aka sa dai musulmi wannan lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabiyyin fatabayyanu bilijli an tusibu qauman bi jahala wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin wa ala qalb ayata واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعرفتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وعلموا أن شكر رسول الله sannan ku sahabbai dan nan da ake tura ku karɓo zakka irin wannan kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikan ku irin wannan wa'ada ku sai annabi ku rasulullah cewa har yanzu ba akwai matsala kana yin kariya aya za ta eh a sai ya ta kore ta ruwa to alamu annabi wa sallama ku sani cewa har yanzu akwai masu Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da ku saboda haka sun kariya bai taso ba kaga wanda za mu kariya da sharafiya ko da ba sharafiya za ka da Allah gobe kiyama amma su kana yin wani abu a yi za ka aya ta so ka fara da ta dan mutum ya kuma kafir min al-amr Yan da zan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi biyayya a gare ku cikin da yawa daga cikin al'amura da halittu da kun shiga damuwa da kun shiga kunci da wahala walakin nan ma a haka ba ya yi ba amma shi Allah madaukakin sarki ya sanya kaunar imani cikin zakatu wa ayyadu wa zayyanahu fi qulubikum a sannan kuma ya kawata kaunar imani cikin zakatu wa kawo a ilaikum al-kufra wal fusuqa wal asiyah sannan Allah madaukakin sarki ya sanya kyaban kafirci da fasikanci da sako a cikin zukata wannan fahimta ce da ka ji kana son alkhairi a cikin zuciyarka ka ji kana kyamun abin kafirci abin fasikanci abin sakon Allah idan Allah ya maka wannan to ba karma ne ba da ba dabara ce ko karfi da gare ka ba Allah ne da sa da rahama sai ke sai da wannan cikin zukata Wani suka same shi abin da yake mummuna na abubuwa kawai da su wani ba abin da yake son ba bisa in ya kashe mutum zai da hankali ya wata kai kuma idan ka an kashe wani ba ma sai da ka kashe ba to ba za ka gaba cewa Allah ya gula ya kama rashidu wayancan sahaba su ne mutane shirye da ba makara ba maka ko ta sai an samu da sahabban manzo Allah alwali ibn Ubayy da bayan kariya sakon da Allah maka ya kare to Allah ya ce masa ulani ka wancan mutane umar rashidu su da shirye an kulle ko saboda ka dai dai shi da samu wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين